mafarkinmu na yau shine mafarkin kwan maciji kun san wannan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake muhimmanta al'amarin mafarki saboda yanzu idan mutum ya ga mafarkin maciji idan macijin ne kansa wani damuwa ne wani tashin hankali ne wata matsala ne ta mahasada da makiya idan ka ga maciji amma kuma idan ka ga kwan macijin kuma shi kuma akwai saɓanin ganinsa da maciji ma'ana idan ƙwan maciji ka gani lokacin da ka ga kwan maciji shi kwan maciji yana nuni zuwa ga wata dukiya da mutum zai samu amma kuma dukiyar ta bangaren mace dukiya zai samu amma ta bangaren maci wasu kuma malaman suka ce a'a kwan maciji idan mutum ya ga kwai na maciji saboda ɗauko maciji yana da wahala saboda macijin yana da faɗa sai suka ce to idan mutum ya ga kwan maciji ya ɗauka ko ya gai shi to ana nuna masa cewa wata dukiya ce wadda samunta yana da wahala kwarai amma zai same ta insha Allah. sannan sannan maciji idan mutum ya gan shi a mafarki yana ci to ana nuna masa zai ci dukiya daga ta wata mace daga cikin al'umma shi kuma a ibn sirin ya ce idan mutum ya yi mafarkin koyayen maciji ya to wannan yana nuna zai samu wata dukiya ce mai yawa a rayuwarsa ya ce sannan kuma idan har mutum ne wanda ya zama bai da aure sai ya yi mafarkin koyayen maciji ya cinto wannan mafarki nasa ana nuna masa cewa zai sami aure ne a lokaci kankani idan har mutum ne mara aure sannan ibn sirin ya ce idan mace ce kuma wacce take mai aure sai ta yi mafarkin kwan maciji masu yawa to wannan ya ce albishir ake wa ita wannan mata cewa da ikon Allah za ta samu ciki cikin kankanin lokaci kun ga har a nan ma za mu ga ya saba da ganin asalin shi maciji din sannan idan har mutum a ya ga kwan maciji sun ya zama wannan na maciji da ya gani ya gan shi da yawa to wasu malaman suka ce ana nuna cewa wannan mutumi zai samu biyan bukatarsa kuma zai samu wani arziki na lahira da ko kuma arziki na lahira da kuma arziki na duniya wanda zai huta sannan kuma halinsa na rayuwa zai sauya wasu malaman kuma suka ce a idan mutum ya ga maciji yana ci to ba iya wai zai ci dukiya daga gurin wata mace ne? a ana nuna masa cewa wannan halin da yake ciki idan yana cikin wahala da kunci na rayuwa to halinsa zai dawo ya gyaru zai zama lafiya kalau yana cikin yanayi na aminci a rayuwarsa bai da matsala in kuma mace ce ne ciki sai ta yi mafarkin koyayen maciji ita kuma wannan albishir ake mata za ta haifi kananinci wannan shine wallahu a'lam za mu haƙura haka nan ba. اقرأ باسم ربك الذي